Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger Barista Adamu Usman ya ce a iya sanin shi mataimakin gwamnan jihar ya yi tafiya shi yasa ya karbi ragamar mulkin jihar a matsayin gwamnan riko. Barista Adamu Usman wanda yake jawabi a zauren majalisar jihar a lokacin da shugabannin PDP na jihar Niger suka kai mashi ziyarar goyon baya a ranar Litinin dinnan ya ce baya damuwa da surutai domin sha'ani ne na mulki. a ah, to ai yanda na ce ne shi ya rubuta din kuma gwamnati ya yarda mashi cewa ya yi tafiya to ai bai tafi ba a ah, to wannan nan shi ne shi bai tafiya ba already gwamnati ya nuna cewa ya yi tafiya saboda haka nan shi yasa kuma ya dubi cewa ci baya nan matamaki baya nan to ya za a bar ah, bar kasa ba kowa doctrine of necessity wato ya kamata ya kasance speaker wato shi kakakin majalisa ya dauki abu na jan ya kake ji game da wannan surutu wallahi ba damuwa ai nan surutun dole a yi surutu ai dama shine mulkin nayi in ba surutu ai bai kamata ba ya kamata ana dan hayaniya a san da kowa yake Shugaban kwamitin labarai na majalisar Honorable Bello Agwara ya nace cewa abin yana kan doka. wannan maganan doka ce na ko kuma maganan doka da ya shafi kasar mu na Najeriya wato constitution ya ba shi mai girma Dr. Mu'azu Babangida Aliyu dama idan zai yi tafiya sun kai aya da aka jawo kundin tsarin mulki da ta nuna cewa sai in mataimakin gwamna baya jiha amma kuma wannan karan mataimakin gwamna yana ba ka jin ai magana cewa a lokacin shi mataimakin gwamna ya rubuta takarda ya ba gwamna cewa zai tafi Saudi ka tuna fa yanzu ba jam'iyyar shi mataimakin gwamnan ya ce yana gari yanzu eh zai iya gaya maka haka amma shi ya riga ya ba da takarda cewa zai yi tafiya To ga alama dai ra'ayin 'yan majalisar bai zo ɗaya ba a kan wannan batu, Honorable Isa Kawu ga abin da yake cewa. A kan maganan mataimakin gwamna wanda shugaban majalisa ke rike da shi yanzu maganan maganan da na kawo kenan. Mun san cewa akwai mataimakin gwamna zababbe a gari. Bai kamata a ba eh, shugaban majalisa mukaddashin gwamna ba amma yanzu kana ga ya kamata shi speaker ya ci gaba da rike wannan matsayin na in speaker na da hujja cewa da gwamna zai yi tafiya deputy governor baya nan amma bai da wannan hujja bai kamata ya rike ba a ƙarshen makon jiya ne dai mataimakin gwamnan alhaji ahmed musa ebeto ya shaidawa taron manema labarai cewa ya nemi izinin yin tafiya wajen gwamnan har sau biyu amma bai bashi izini ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani to matsayi matsayina shine kamar yadda aka gani ban da ya tafi haɗin ba ina cikin ƙasa kuma gashi ya ba ya mika mulki a hannun shi kakakin majalisa so kuma wannan jam'iyya ita ce za ta za mu zauna mu san bayan wannan wani mataki ne za mu ɗauka Shugabannin PDP dai sun ce sun je majalisar ne domin nuna godiya akan matakin da majalisar ta ɗauka na korar wasu mambobin majalisar guda biyu da suka bar PDP zuwa APC, in ji sakataren PDP a jihar Niger Alhaji Aminu Yusuf. Mun zo godiya ne. da shi ma mataimakin gwamna ya canza shi ah, me matsayin ku akan wannan? To, wannan magana executive ne. to ni ban san abin da wannan law ta faɗi ba sai dai ina bincika harabar majalisar dokokin dai ta cika makil da jami'an tsaro dauke da manyan bindigogi tun da safiyar litinin din nan al'amarin da ya jefa mutane da dama cikin fargaba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya ciki magayi ne talakawa munanan